Simaman jami'an hukumar ta EFCC na da alaƙa da binciken da hukumar ke yi a kan tsohon gwamnan babban bankin ƙasa CBN Mr. Godwin Omefele, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Matakin ya san 'yan Najeriya tofa albarkacin bakinsu dangane da makomar kima da darajar kamfanin Dangote da ma kayayyakin da suke sarrafawa. To amma ta Gazali Ado Jibrin masanin tattalin arziki da harkokin kamfanoni a Najeriya na cewa. Na ɗaya dai bana jin wannan abin da aka yi shi zai taɓa shafar sarrafa kaya da ayyukan kamfanin dangote ba da jigilarsu da kuma farashinsu ba zai shafu ba amma wannan ba zai iya hana kasa shafar kasuwar hada-hadar jari da farashin hannayen jarin dangote ba. Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Alhaji Aliko Dangote mamallakin rukunin kamfanonin Dangote wadda ke da rassa a kasashen Afirka fiye da goma. Likafarsa ta yi ƙasa ta kasancewarsa tajirin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar ta Afirka. sai dai Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ɗan kasuwa kuma masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki ya yi tsokaci. Za a iya cewa watakila bai zo da mamaki ba duba da matsalar tattalin arziki da kasar ta shiga da kuma faduwar darajar naira wannan ya sa an yi hasashen cewa wannan zai shafi wato daraja ko matsayin masu kudin kasar nan a lissafin da ake yi na duniya sannan kuma in aka duba za a ga bambancin da ke tsakaninsa da wanda ya haura shi a halin yanzu shi johan rupert dan kasar south africa ba bambanci ba ne mai wani yawa sosai Baya ga kamfanin Dangote kamfanoni fiye da hamsin ne dai hukumar ta EFCC ta ce tana bincikar yadda suka yi ta'ammali su da babban bankin ƙasa CBN da sha'anin kuɗin dala da sauran kuɗaɗen ƙetare cikin shekaru goma da suka shuɗe. To ko hakan ka iya ta'azzara makomar tattalin arzikin Najeriya wadda ke fama da mashashara a yanzu? Dr. Gazali ya yi tsokaci. Ba zai jawo ba sai dai ma uh, zai iya ba wa tattalin arzikin najeriya ta goma shi a nuna cewa gwamnatin najeriya da gaske take ta hana almundana kuma ba za ta kyale kamfaninnika su yi abin da yake ba daidai ba wannan zai iya sa wasu kamfaninnikan su zo tun da dama tuntuni ana fama da uh, matsaloli na kamfaninnika suna guguduwa uh, saboda cin hanci da wasu abubuwa To amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya fayyace dalilan da suka sanya su subaman na EFCC a kamfanin Dangote ya ja hankalin duniya. Saboda a shi ne watakila ya fi kowanne daga cikin su sauran kamfanonukan girma kuma watakila ba mamaki shi aka fi yayatawa ba mamaki kuma da shi ɗin aka fara. To wannan ne zai kama gabar da za a ce ko akwai wani abu na siyasa a ciki ko babu to ina ganin kamfanin ba shi da dangantaka da siyasa sai dai watakila za a iya cewa in akwai siyasa siyasar ta shi wanda ake bincike ce cewa wasu daga cikin abubuwan da ya yi lokacin yana gwamnan babban kin kasa watakila ana hasashen cewa suna da dangantaka da siyasa kamar a canja fasalin kuɗin ƙasa da aka yi yayin da masana ke ci gaba da muhawara akan wannan batu an kulan jama'a ya koma kan hukumar ta efcc domin ganin sakamakon wannan bincike nata akan kamfanoni da kuma tasirin da zai iya yi ga makoma tattalin arzikin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.